بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم insha Allah ta'ala ya ci gaba ganbe karatun yin littafin al-raddu ala rafida ya shek muhammad bin abdul wahab rahimahullah ta'ala yanakin karatun bawadin gubace ya sajin bayani tun kadara ko kashetin kadara waya na kin kashi bai gutuwa bai ci ko ga waya na kin ko karatun ya maku ba to jiwi ba zaitiyar fifiyan bici guba ba gani bai ya walla iya guta miniyan lafazin ne karatu ya ishibe gusu ne wani bai ishibe gusu a yanci yana ya na itin matlabu na hilkada bayani na biya ya itin akidan jama'an na shi ya itin yayin kadara wani ajiyar da bai kiya bai kadara ya man gawa min ha kauluhun min ya akida ajiyar itin yayin kadara ngai ya gane gagan inna allaha lam yuqaddir shay'an fil azal soci ya denu ji kaddara wushi buna ga rayuwa zawangi allahul mafuzo ayin doro kani ina de wani tunawa dena ajin daga aka indo cizwa wa anna allaha lam yurid sharran wala yuriduhu su kuma tabarba alkhairu la wa alkhaira wani na cire ba ga kida wangi o da daji bakin kadare wangi to tsudu wakar rawa muslimun an kaunahu ta'ala ina kula shai'in kalakunahu bi kada nazala hina nazalar mashirku na fi. وقد قال بعض السادة بعض السادة قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من مئة صحابي رضي الله عنه جاي ما مسلم وبيعي ببياني كركشين قد tsoci ba إنا كل شيء خلقناه بقدر إن دورنا Wadde na to na ote ya na ya wuce tiya kadara kpokpa ya soko gacin ayan na cin lokaci na mashirki shi agbomitiki bu alamar ya kadara wani lokaci na mushirki ce abu mai tiyan alamarin kadara na mini man koya dini shirgan adisi na gobe itiyan kagbala ya kadara na benin da alaka da kadara na adisi jiwe na di gwatayin sahaba na bi muhammadu jihar sallallahu alaihi wasallam da za tuti da shi tsona zai jawo bayani da yi hadisi ne iti kadara iti kadara amma jamanin janyar kadara wakad wani da anu sallallahu alaihi wasallam bayani bayayi daga ba na sallallahu alaihi wasallam bai wani daga likulli ummati majusun wa majusu a zihil ummati allazi ne kulu da laƙada ga al'umman doro a yi bai majusi ji zije yin majusi ji zai je yin wunana ko zai je yin wuni gidi ko ya tsana ga to malle majusi ya aluman na ji a gai zai je yin yalla kadar kadar da bana fa'iza alimta zalik وقد تشجن فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا kulliyatan wa juz'iyya ga biki oga cikin ganna wato ga sociya lita yin doro jin wadda tuke tiyan doro kafi wajen lita yin wuce jina fike bayani fike kaka kulliyatan wa juz'iyya wato ga yin doci wa da fitowa ma gumbunan koyo in doci ma wa da fitowa e tiyan kenan wani faruwa ji kaka yana to fice su kuwa ce alamar kadara ya bayani ba make yin kaka ji o wani ce o rowa ne za ni kan zuwa amma zai ma tike ci wa dalla-dalla wale waga yin doro guba to yin su kuwa ti yin doro guba ma ce a zuwa وعلم ما يتعلق به وقدر في الأذن لكل شيء قدر توتي دي بيين دور ونبي علاقة بقدرين وموكا تون شباباتو اندور ونوتين يبي إنا كتبون فلا يزيد ولا ينكس ويبيع وميكع كندو داغا فين كون bayanin da ci shiri fi cd plate wani wale na wannan shi na obi yadda ba a makiwa sai dai yadda ofi wani to a ci aga rayuwa yi haka ne adin zaɓe na madin zake na wala ya taƙaddam wala ya ta'aka adina ji faruwa tun ya e kula kwana a dina ga fata lokacin ya kawo kwani na ya dai ya jali za wani na fa'iza ja ajaluhun la yastaqiluna sa'atan wala yastadimun a ci na wala ya fuza ga zuwa tun zan da ce lagi da kundar ajiyar to ifuna ga gora ina ke satin ya tsonan yi mai wa ga gora ya wani abu mutu a wala amma sai dai lokacin na dabe ndoci mai kwaye to to ba ni ugikin ga lafiya ne kama ku na suku ugu e wakibo a abewa a makewa ibukin na kuna lokacin shiga kan hawa ciko da wucin ipiyo ga kadarin su ko ibewa mai kewa can da ya kuba allahun mafu dole a cagawa juda ba wa annahu la yujadu shay'un illa bi iradati llahi wa shi'atihi musulmi la imani jike ne in bai ji faruwa sai da kubayin su ko bi babbayin su ko amma ganin na ta sokora fi nole wa yi so kan doce inda shiga aji wace abe di fifiyu inda ci ga abawe inda ci ma abawa amma yin soko adiyana ji faruwa na sai wace ka umar ibe ban bauri gai layu ga fa'alu lima yurid wa ma ta sha'una illa an yasha Allah wai bayan rulufin amma wafi a sai ga ba soko wallahu bi kulli shay'in alim su kudi fice ciyen doro ya ci zandoro wa ma qaddara Allah ya kun ina su kuga kana gafi wa ma sha a kana na wuga kpana gafi wa ma lam ya sha lam ya kun na kpana na bawana lam ya kun wa fi'a bugai bai tuna ya ga damuwa guke-guke basa, sa guyi kun waiwo ga wani ma fi'a saboda aka wuki ma wa gufi a yau umar fiye hmm, Allah haka su ko so iman yayi saboda abu ga musulmi ne mace ne ina da ba amma su ko ka na ba ya umar ciyawai umar sha kana na ga ba su ko ne ilaji faruwa kin uga uga bunga wuce amma ban da yi ga abba wani hanyar wawon ba ta can kuma nan ya sha da mekun amma na cika gudan doro adiri da sifan nan sai soko sai soko wasu bata zalika bi bada hafin akli wata waturin nakli ga bayan na ya ji a wadanar waji tabbata bai an kali na nuna an kali na fiye na wani gina fiye wa gana ya gana da ke lokacin na yi ba su dana kama ma hankali wannan na ji tabbata na jego lamari na kana aya qur'ani jidan hadisi jidan ba ta yi ruwa ga nashi wa ulima yaqinan ilimi yo titi yo na kelu ke shi na faman ankara Za badi'i zandoro na gagbomi gani bi lamarin ne na cifiliyona wal mutawatir bina nafsihi be eti wani fa'in lam yasir kafiran fala aqalla min an yasira fasikan zan dora gun da lamarin kadara yana to kaza na je kafira to wa ji zuma yake ya fasika e wani sinaji tula ya e ce alamar wuce to an kalli da wangima wani e ba alamar wuce ka man riga an kalli ya ke guba adi al'aqlul mu'an amadi al'aqlul muqad al'aqlul mu'an ga hankali na izai ji amfani da yin ce latu ga soko zumana wadda an hankali wa yabo ga soko ka ina na ne muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam hankali wa ngi gano amma al'aqlul muqad ga hankali na tandoro wa lace le ba beki da message a ga ni soko ga an kalin ga a ugwai ya ce no da yake zai zafi ta ci musulmi jobe an kalin ne doro na gaggi su ko ga ya wuce la an kali wa da musuna uku yana na, da an kali wangiya ja an kali wangiya ga yau su ku ci bi kyashi jama'i musulmi alamar yin kadara da mini bai mai musulmi jajaji bayani na jefe jefi sarawina waga da shirin yin al'ahiya ya ibn abi dahud wato shirin na shakfa zan jiyuna adde baiti etina akida sunna wani ji bayani ya akujin alamar akida alamar ya kadara mu gama gbe banki ni kawai ya ci agabu bai da Ngai wa bil qadri maqduru aikin fa innahu a imani jibe kadare ebona kadara wanda mini ki ha ekun ya adinya baitin ninna da mini ekun ya musulunci rukuni wa mini rukuni imani mu ji sharayi sarari inji goyon da cewa ga wani ji a cewa shi da ba al'amari na a da kungiya wuce ko ruwa ya ce al'amari kadara algai ga zai je ne kadara yana zai je jigi na alkadariya annufat amma dai alkadariyatu almujabbira kungiya wuce ko na ibe ce kadara ya farko a gaje da wasu ga kaza da ba a jigai mutazila a kadaran yaya a kadariyatul nufat a gaya da na yi feja ruwa na su kuke na ya fiye in kawa indoro za wange sana edena wajina na wale kan gara amma ga su kwa kaga waje kaza lokaci kaza waje rayuwa iri kaza wade kaza kaza dewe ajin idabi ma mutazila gidan an gai ga alkadariyatu annufatu ishi da kungiya ba ce gai almujabbira a yau so da jibe kadare amma kya ga tiwo to dede to wangi pata wadajin su ko to gajin foro godo jo zai da shinge na rude lefiya su ko to gajin giya gagun gudu fi mutogon pakayin su ko ga tatiwo ce laulo zai da ci na ci ga dole ya ganna giya a ga kadara da bayan dole ji faruwa na da tita cin ya gwasu kudda su kuke ga wajen akida da biyo na ce na sai kur'an ne ba da su shi na wabe wa ga to zai ji wani to zai ji dede na zai ji daidai na je ma shi ya gwawa ban ba gwawa sai na su kwa gungu da ujina mun soki fahimta dede ibn qur'an da inna allaha la ya'muru bil fasha su ji foro ga tuni da man ji gato wani ga to zai ji daidai na so ko to ga wani lugu alawa ya lazu oga ga akuri ji bai zula ne ga so ko ta ji foro ga mu lula wazo ko lugu alawa ya ewa yawa ga so kwaya wani to zai da akida na na jin da ga so ko to ji foro guru la wazo bugo wuyayi oga ji foro gutsu gobe to shekha milita mai littafin walafi na turislamiyya ji bayani na ta alamar ita al'amari ta sarari na gun musulmin jin fahimta ya matsala na na yi wani damin ya fahimta daidai na ta can al'ummar nawa al'amari kadara zai ji ya don. da zai ji azunga ya ita tabbatar wani a yi daji ga kadara da ìdáná máa jí náà tààtò dèdè ó tó gádà jí ní bàbáwà yà sòkó tó jẹ òtí lè rọ́nà ojú yíyàn gbogbo fásitì kí sòkó tó láyé ó tàtí àzà wọn jẹ lágó jẹ bàbá fẹ̀yìntà dèbì rọ èyí fẹ̀yìntà kọ́ mọ́tòlọ́bù mùsàbáhà tí him alẹ́wòd babu nan waje bayani a yi tiyin na shi ke dai ga shayo na dai lambe bai yahudu ya e bayan bojin hashe wani ومن كبائهم تشابعهم باليهود ولهم به مشابهات من يبوجي سفنا تتيونا جميرا في رجاج لنبي بيهودي إبا عقيدة أجو تبوجا أجو ولهم به مشابهات منها من لنبي نجدنا قدا وبيهود جينا غير أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة ga yi zashayo na shi adilan da bi yahudu shi ebo na yahudu shi e, na ramau maryama a na na maryama na izalilici china yahudu shi gan ecin daci yo a zai ecin daci da biyo annabi isa bi kasi zaujati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ngole na ibojin zijo yahudu shi ebo ya yahudu shi a yawa annabi isa agagbe gaga anabi isa o ajiye dabe kiyan dawayan annabi isa ya kin domin shan yau su jin dawayan annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam to yahudu shi annayan annabi isa ya tabi na udiyana na ga annabi isa wuli tun mai e bayan mamma ba ko tun na mauna inni abdullahi atani alkita وجعلني مباركا أينما كنتم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي nune tun na nuna so ko jingulin na wana damuwa lonna tun na ibe wuna muda yana wuce jama'a wuje na agaga daga ciwo amma gaga ta ki lambe na rafida ji dai bai yahudu ji na a tsoddana da yi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi kalfi zaujati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aisha ta almubarra'ati bil muta a tsoga didiga ya tina na aisha ma na na aisha na so kwali biya gama nan ne buta da ga fataza ga na tsatau na sokoli kai sokoli wa wani suratun nuro inna lalazina ja'u bil ifqi usbatun minku wani so kwa kalmar ifki wata ga wuce da gwaya fata zai ji gani bai gama na yana usbatun minku jama'an da ci da yau ta ce musulmi ja'u gwagwala ta sabo shawarar lakun balwa lakun na na isha to yi manci to zai je yin fata na ga lega da musulmi kirkiji ya ga lega mace ne da daidai ya yi ma alkhairi yau wani kan da ce mace ne da daidai alkhairi ma wani yaza zahiri wuta wa sai lega da biyu ya wai wai amma ba fi ni alkhairi yau wani yin da ci waje wufa wujogi ya alkhairi sadamu sata wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun gani kullum ri'in minhu maktasaba min al-ith wallazi tawalla kibrahu minhu lafa azabun ali ngai ziyo abdullahi bin ubay abdullahi bin ubay bin na yi timu na fi kiji nan ga so ko gan zai malla tuta gan na ta fi ka gan na ci ta ga manan nan azaba na tana gafi azabun alimu ko azabun azim alimu ko azim ya na itishiyar munafiki ji madina na to biya wucin ngole landa farko da wani ko yahudu ji sun ga wani taziyar zalilici a so rafi da jimai sun ga wani taziyar zalilici landa farko wani iman ga a ma mani gobe e waki bo yi yin ga sakpan na na gana So kuwa ya e etina na aisha ta tilojo a mato sun zuma a ga zubairu gan beton haini na na aisha na kiye maka wabeyi ki kiya kufa na yi sababe kwaye marakatu sufiri na iri e fahimta ko? Mm. a ga wana na aisha don zan wuce wani wuce tamu a dina ife da bai wuce da wuce wani nga ga sun gama na taye bebe ya so ya wuce wani ya kuru tun ifi ke laptop dana bebe wani sun gwana wato kiwu ega na ba litafi mai sun da jawa allah daga litafi abu na bana yi na gatina na aisha wani mi ga sun gama na taye bai ibuna zun daye na je kafi littafi mai sun na je wani gama na yau ah, iza zun gama to page number count page number wudana so ci ga go ka daidai ga wuce na bayan littafi mai sun na je wani wanda littafi ya bu mu ga ga da ci ji daga wuce loya a ga gama ni wa ibuna kuranu tabbata guda ya ci ga to ya sa mun ga shi kiti tsaye yau ga akida ga kafa ya wani na tsaye lobe yana akida lafi na su a jaji kokari ga akida dede na je fi bayan zawon giga bica na alawa su ga walawa ga hankali tuwa za gwa ku tare e ba akida ya ji kenda da sunna je wa akida na e ba tafsiri qur'ani kenda da sunna je gona e ba hadisa na bi kin kenda sunna je gona e kokari a itala e je lozo a daga waye manyani bai aibu da dai laya sahaba ji ga wani e e kan e ga endoro abe bai na wajen kiyan wago ga malai ne ya palaji falajilo zunan ita alusai ne ita kaza shin le ba dina daga da sahaba je wani wuce ya kuza ibu ala wuwe ga zade da yayi wagan na gwada ya gbanwo da endoro aga yawo ce a kida maganci na kan gawa dai dama mai ceto egba tafsiri egba akida ya ji kin eji ya eji sallaji na ya wuwe kendo azun feyi na alulaye ewuwi nga eji wa gina shi yaje jina ya jira ebe na ebe na wewo bayani ma ya ije pake lo bayi ga ya gbani na la wuce ci ruja ha cana ga ore ga wa bi ci zan na ko nga mana ila e mi lafiya wuce ja yede ga imani e e ji da qur'an ne ba tafsiru ya zawan gishi hadisa nabi annabi bai ishe ne gaga e gbaga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suku ibarakai suku bukatu su man gawa yushabihunahu fi qawlihim ake gilan bebe ya yahudu shi bi amma ga ya zije Wa waga allazina yazumuna annahum atba'u musa alayhi salam zai je daga ga gayi jama'a bi musa jona amma ga zai daga ga ole ga gaskiya da ba ibuna nabi musa ga gayi bayan Allah tun bayan ko ga mana yanzu ji da su ji da wa ga gai wa nabi oko ya tun annabi pata ma wa ne bi ma bal o zai ga ni so annabi ga jin gun ga ji jigi jigi wake ya je saworo wani ga ga alagwa sai na annabi wuna agwa sun to shi yi magana annabi tsawon yau ga bi na binta yakub harajat wa yazra yahudu jigazi na yage yakub wuri a tiya mai yan tsugi ta tiya faktara ha mushrikun mushrikin da shi shi da jikin shi da ke ba biyoyi shi ke ba biyoyi un gabe yan tsugi bai gai fadda makarata ha a da ke aga azra wuda gina latu bai liyane da wani a ga faktara ha rajulun ke ga bagin na cici da uniya o gabe in tujiwe wani gama nawa na yahudu shi suna gato gama na yahudu na ji wabe gama na to rafida shi sun ki gama na rafida shi a ga ina umara iktasoba binta ali sayidina umar waji sayidina ali sungo a ga zagi tsugo inji ji zagi wani ya ali radiyallahu anhu zo da ya gaje da wani ebe nan ga ilaji ya sayyiduna umar gai kafiri sayyiduna ali ya lagi ya kafira ya maga kafiri sayyiduna umar to abubakar ya to a caje baki yan tun tun guji bai ban bayan zai babu ya e gina ga umar kulsum e gina na fatima na wulaya sayiduna ali na na ya ziyo sayiduna umar na e ga daidai ha sayiduna umar sun sugu ibanan e ga ujiwi cabu iya daga sayiduna umar lamaki yi ki dai bi sayiduna ali na iji dawa ga yi lobe yi na cagi wulaya kafirin zadidiyar na yi ugwa ga aki da ya gama na ya yi zo ile fahimta yin lambe na gada-gada abuwa wani yako ya wuri ya zuga manata dina ya gina ya ku da mashirikin doci ya ci na biyu a to zuga manata ziyo sai dina umar guda ya cire ziyo da gi sai na hali ya bani mutum sun go ah, a ga yi zalagi a wata yawa ba ke ga yawon ya kusa kwago riyo ma'azallah sai dina umar wana na fatima annabi yi wa izini a kin da abubakar rautuwa annabi ma ya uzuri gala a kuraji gala sai na aliyu su bai ciya na kafin tun yana ga ga wani shi ware in fara ga attitude ga dangi ya yi wuce latitun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ya kiyan mu ya izini mu ya izini cikin gudu lasa da kube. no da wanna wannan na nafa mini giya fatima fatima da gigutu alhassan alhussaini umu kulsum gande zainabi nke da mufin ya jaje lito ali zakan bai so umu kulsum na gaziwo ga yi gwana wana na sallallahu alaihi wasallam ga yan yi gundoro ga abba fa kiyamai sai zai ga gun ibe ziyan bai wa nabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam galla mu be fun bai ga mudi uje zuriya mini zuriya je nabi muhammad uje hawo sallallahu alaihi wasallam manga to mini lande ajo be wa bi lobsi tijan tijan ugai fulairi na sarauta na pedana tijan je mu ne taj fulana sarauta zai pe zinare ko jawhar na jewel da wani gani bai kiyan gaudi ga la latsa fula wuce wani salauta ji gani da tsare yi ga crab gasa ina min albisat lehud fula wuce inda mini kiyan stura kwe fula na ji yahudu je tena wa bi kasin liha a caga yahudu ji a jami'in kpayan ji maya ummake ko waya gai wa bi qasil liha al liha wa yajamu yake lihiyatu aw khalqiya kuma adanu bayan jima aw ifa shawari yahudu jima wala ya gando ci ani jikan ga da dinul yahud in ga ya dini yahud jima ikhwani bi yaji min al kufri ne kafiri to yaji kafiri bata kafiri shi ɗan e wani kwanya ya e kani ko make gato wanda mini boji na su yi lobe yi na wadda a zai ya ji ebe nun kpanya ma a tubawa su cale yabe saudiya abiya aji ko umura wadda a leza yabe nun kwanya ta ci shi a ji wayi manya ji amma na je lamituwa na bolo-bolo a fiye mini shigawa da yabe aji na madina adela mbe be oji ba agbo min ye lambe gade yahudo be arrafidasi gai annal yahuda musihu iradatan wa hanabi ga yahudu shi so ci da laje bogi gan be ku su ji yana kida da na ta ci ubo wa kan nuqila annahu waqa zalika li ba'd arrafida fi almadinati almunawwara wa ghayriha gato bayani mabe kede Allah bayani bai kili sashin rafi da jirtu madina na isha nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na jife le madina na bi a tola aje kiyan bogi shiga ni bai kutsu shi dole na di yahudu na wasa shi a soshi bai ne ugwa ga kin do akida haji bi oji na gaga to mace na di yahudu jin mace da na gaje sashi a soshi gabbal qad qil innahum tumsahu suwaruhum wa wujuhum inda al-maut ga agan so be kede iza jayo na kira yana ka kwace gan be ye bo aji aji uje gba almasu ga yi transformation uje gba inda al-maut ya be tsujina wa ju de sashi rafi daji kuti be kyashi bugu jimaji na karatun yayi na ba zai ce ki bo in kadara ya amma yi zai je in kadara ya na te buki a te ci a dai zai ji ga ajin da wato ga yana ji kwata na su kwa kane ana a shiga yi ga qadariyatun nufato a shiga mai mutazila ja ji fahimta ko zai ji bayanai ake dai qadariyatun mujabbira zai yi shi yaya kadara ji tabbata amma wagwai ya kaga izi fahimta ko ngayi a ga ta daidai na waye da jinan su ko su ga jin watille ga wada wasu an ta majburun ala fiskin ko ala amali fiskin etun daidai na wallo na kpaka su ko su ta ce wa ga wuji wuyi shi waya e ga daidai yin na e ga daidai yin na su ko ji rajiya kafin to na ji gagan irin na izi fahimta ko ta katun baci ga ya ci lambe na da gadon yahudu yau bai shiya ne na adai mana fi ta al'amarin nan ake da na ta fi ci lambe na da su fi yobe kiya da shiya ji na ga wace ga adai aki da an doci na jajiya ni na ku ta da yawancin adai bayani na ji hukpa a fi ta al'amarin na jauna amma mallayin wula bai ci bokorogiyar tun na gama yi katun ya zu maudi gubaci na yi gikini tiwana na ba su ko katule da zuwa idi akida ni ya haru na wabe gube ya jaman na ji na sheik muhammad buna abdul waharu bebe yana su ko tsaye yin da akida da ya fatin zai fahimta wangi na nabi muhammad wurin sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu